Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah ba da ya nuna mana wannan rana ranar Laraba kwanan wata 26 cikin watan Oktoba shekarar 2022. Tautaunawar ruhaniya, tautaunawar ruhaniya. Inda aka ba mu karatu na daga Korintiyawa ta biyu Sura shida aya sha hudu zuwa sha takwas. Korintiyawa ta biyu Sura shida aya sha hudu zuwa sha takwas. Kada ku yi shuɗanya mara dacewa da marasa ba da gaskiya. to me ya haɗa aikin adalci da na mugunta ko kuwa me ya haɗa haske da duhu ina kuma jiyayyar almasihu da, iblis me kuma ya haɗa mai ba da gaskiya da mara ba da gaskiya wace yarjejeniya ce take a tsakanin haikalin Allah da gumaka domin mu haikali ne na Allah rayayye yadda Allah ya ce zan zauna tare da su in yi yawo a tsakaninsu zan kuma kasance allansu su kuma su kasance jama'ata saboda haka sai ku fito daga cikinsu ku keɓe in ji Ubangiji kada ku taɓa wani abu mara tsarki ni kuwa in yi na'am da ku in kasance uba a gare ku ku kuma ku kasance ‘ya'yana maza da mata in ji Ubangiji maɗaukaki bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin. ayar hada cewa na daga Yakub sura hudu aya hudu Yakub sura hudu aya hudu mazinata maza da mata ba ku sani ba cewa abotar duniya kiyayya ce da Allah saboda haka duk wanda zai zama abokin duniya makiyin Allah ne Yakub sura hudu aya hudu Yakub sura hudu aya hudu mazinata maza da mata ba ku sani ba cewa abotar duniya kiyayya ce da Allah saboda haka duk wanda zai zama abokin duniya makin Allah ne bari ubangiji Allah ya bada fahimta amin tautaunawar ruhaniya tautaunawar rihaniya kaunataccen ubangiji yana da mahimmanci a sami abokai waɗanda su ma 'ya'yan Allah ne mutane da za ku iya tattauna littafi mai sarki da su da kuma kuna bimbini akan abubuwan Allah. Za ku yi amfani da sa'o'i biyu, wato awoyi kamar biyu kuna tattauna littafi mai sarki da irin waɗannan mutane, kuma za ku ga kamar kawai kun yi minti biyar ne kuke tare, wato domin daɗin abin da za a mura daga irin wannan binciken abokai ne da kuke tautauna abinda Allah yake koya muku a halin yanzu a cikin nasosi suna yin haka kuma ku ci gaba da zurfafa cikin koyarwar nasi game da batutuwan daban-daban wannan shine da littafin sarki ya yi nuni da karfi na wasa karfe da abokai kuma suna karfafa juna wato kaunacecen ubangiji idan muka dubi karin magana sura 27 aya 17 karin magana sura 27 aya 17 yace daga wurin mutane ne mutane suke koyo kamar yadda akan wasa karfe da karfe wato kaunacecen ubangiji kamar yadda ana iya cewa zama da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai ashe idan muna zumunci da mutane irin mutane da muke zumunci da su yana kawo karfafa ga irin halayya da suke da su musamman ma a ce mutane ne wa'anda 'ya'yan Allah ne kuma muna zumunci muna tattaunawa game da ababen ruhaniya kaunacecen ubangiji kuna buƙatar? a kaifafa ku ta ruhaniya a kai a kai kuma waɗannan tattaunawar suna aiwatar da yin haka wato ta dalilin tattauna maganar Allah ko kalmar Allah yana kawo a haɓaka cikin ruhaniya a irin wannan tattaunawar ba wazi ake yi muku ba a'a don haka abu ne na hanya biyu wato kana bayarwa kai kuma ana baka mun san cewa idan ana wa'azi abin yana zuwa mai wa'azi ne kaɗai yake bayarwa masu ji ba sa ƙari ba ko kuma bayani ko tambaya amma lokacin da kun zauna kuna zumunci kuna tautaunawa akan kalmar Allah ko ababen ruhaniya to wannan hanya biyu ne mai koyarsuwa na yi mai tambaya na yi mai ƙari na ba da ƙari haka kuma ana haɓakawa kaunataccen ubangiji yayin da kai da abokinka ko ke da abokiyarki kuke nazarin littafi mai tsarki tare za a fara gane wasu wurare na nasosi da ba su nan a bayane har zuwa yanzu ko a fahimci wasu abubuwa wato abin nufi akwai ababen da mun sha karantawa amma ba mu fahimce su ba suna nan da duhu a gare mu amma ta wurin taro muna tattaunawa a kan kalmar Allah da ababen ruhaniya za mu ga cewa mun fara samun haske muna samun fahimta haka kuma ababe da suke faruwa da rayuwarmu da ba mu gane da kyau ba za mu zo mu fahimce su a cikin aiwatar da wannan fuskar ku ta ruhaniya da hangen nesa naku suna daɗa kaifi wato ta dalilin irin wannan shuɗanya da kuma tautaunawa za a ga cewa ana karuwa cikin ruhaniya haka kuma hangen nesa menene ake hanga a nesa bari ubangiji Allah ya ba da fahimta amin waɗannan tattaunawar na ruhaniya suna da hanyar da za ta yi tasiri a kanku daban da yadda ake wa'azi daga bagadi daban da yadda wa'azi yake wannan yana ɗaya daga cikin manyan fa'idodin tasirin zumuntan gida wato abin a turanci ake cewa house fellowship da ake mora daga zumuntar gida kenan wato house fellowship wanda muke yi a cikin ɗarika ta Krista na fansassun Allah wato RCCG. Babu wani fasto a cikin wannan zumunci na gida, kawai sai dai a samu shugaba don jagorar a gudanar da zumuntar. Kowa kawai yana tautauna kalmar Allah bisa ga fahimtarsa, wato kowa yana da zarafi domin ya bada nasa ƙari da kuma fahimtarsa ko bayani. kaunacecen Ubangiji, idan ba ku da irin waɗannan mutane da kuke tautauna nasosi da su, wato wayanda kuke zumunta kuke cikin littafi da su, to lalle kuna bukatar ku canza irin abokan da kuke da su, ko kuma ku nuna musu irin wannan zumunci domin ku fara yin ta tare da su. ku yi sababbin abokane cikin mutane da suka saba yin zumunta irin ta ruhu mai sarki idan har yanzu kuna shagaltuwa sosai har ba ku da lokaci mai yawa don zama tare da abokai akalla yi irin wannan tattaunawar da matarku wato wa'yansu mun san cewa bisa ga yanayin irin aiki da suke da shi ba su da lokaci sai dai idan suka dawo kwanciya gida to me zai hana irin wannan mutum ya yi wannan tautaunawar da matarsa menene zai hana irin wannan mace da aiki ya mata yawa ya zamanto tana tattaunawa da mijinta tunda dai dole ne za a dawo gida a yi bacci bari ubangiji Allah ya ba da ikon haka amin har yanzu ni da matana wato ni baba a adeboye muna taɗi irin wannan a kan nazarin littafi mai sarki na tuna ba da daɗewa ba sa'ad da muke magana game da iko mai girma da zai kasance a cikin abinci da iliya ya ci idan muka dubi labarin da ke cikin sarakuna ta fari sura goma sha tara aya biyar zuwa takwas sarakuna ta fari sura goma sha tara aya biyar zuwa takwas wanda ya ba shi karfi na kwanaki arba'in kai tsaye yana da ban sha'awa ko yaushe lokacin da za ku iya samu wanda ya fi ku ilimi a cikin kalmar Allah watakila za ku bar irin wannan taro da haɓaka na gaske cikin ruhu bari ubangiji Allah ya ba mu zarafi inda mun ga cewa ban mu samun abincin yini kamar yadda ya kamata ko kuma binciken littafin sarki to mu nemi inda za mu mori wannan bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta mu tabbatar cewa mun mori wannan zarafi a cikin sunan Yesu amin an mai da hankalinmu ga nazari wadda tabbaya ce yace me kuke tattaunawa da abokanku idan kuna tare shin abubuwa na ruhaniya ne ko kuwa al'amura na jiki kawai nazari me kuke tattaunawa da abokanku idan kuna tare shin abubuwa na ruhaniya ne ko dai kawai al'amura na jiki bari ubangiji Allah ya sa muna tattaunawa game da ababen ruhaniya da kalmarsa a cikin sunan Yesu amin kaunacecen Ubangiji karatunmu na littafi mai sarki cikin shekara, za mu kalmar samar ku Sura goma sha shida sai kuma mu faɗa cikin Luka Sura ɗaya. Karatun littafi mai sarki cikin shekara za mu kalmar samar ku Sura goma sha shida sai kuma mu faɗo cikin Luka Sura ɗaya. Kaunacecen Ubangiji, godiya ga Allah uba da ya nuna ma wannan rana bari ta zama rana mai alheri mai albarka mai wadata sai kuma gobe da Allah ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fasara war salam